فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون idan kuna jin tsoron gaba da makamantansa ba ku samu ikon yin sallah cikakkiya ba to ku yi sallar kuna tafiya akan ƙafafuwanku ko kuna kan raƙuma da dawakai da makamantansu koma kan kowace siffa kuka samu iko idan tsoron ya gushe daga gare ku to ku ambaci Allah da dukkan nau'o'in zikiri wanda daga cikinsu akwai yin sallah a bisa siffa cikakkiya kamar yadda ya sanar da ku abin da ba ku sani ba na haske da shirya